قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهم أو يلهمون يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانة وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن قال حدثنا هذه شرح هذا الحديث مندرج في الأحاديث السابقة والأحاديث الآتية آتية إن شاء الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة ويلهمون لذلك بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن أي وجب عليه الخلود قال وحدثنا محمد بن ابن من حال الزرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا عنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da imani kwatan kwacin kwayan ash-sha'ir zai afkar da shi cikin wutan jahannama thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu burra haka kuma wanda ke da imani wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da imani kwatan kwacin burra duk wa'in abubuwa ne kwaya ne alkama burra da wa'annan har a zo kwayan komayya ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ضره ثم يخرج يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ضره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة إما ذرة ذرة فهم مثلا ذرة وينقو مياكي زاد ابن, زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بسطان قال حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العلزي وحول السند قال وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العلزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك من رواية منتفجوا وجن سيدنا أنس بن مالك وتشفعنا anas muka nemi alfarma ceto da sabit ke muna alfarma mu samu zuwa wa fanta haina ilaihi sai muka je wajen anas wa huwa yusalli muka same shi yana sallah abduha yana sallan duha fasta azala lana sabitu sai sabit ya neman mana izini fadakalna alaihi sai muka shiga wa ajlasa sabitan ma'ahu ala saririhi da suka shiga anas na sallan walha sai ya kira ya jawo aka ki zo a asabi ki zo da shi kusa da shi kai shi kidan fa qala lahu sai ta da shi ya aba hamza inna ikhwanaka min ahli al-basra yas'alunaka yace ya kai abu hamza kunya ana ɗan uwanka na kasan basara suna tambayanka suna son an tuhaddithahum hadithan shafa'a suna neman kai musu hadisi ka karanto musu hadithin shafa'a قال سيتي حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو سنده سند بعدين حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم من الكهاني وهي زي بدونا زي صحابي قال يتي إذا كان يوم القيامة إن أكوى يجري غان تاشي القيامة ما جنات بعضهم إلى بعض sai mutane su halkunu su cakuda hankali ya tashi kowa ya rude فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك sai ya zo sai a zo wajen annabi adam sai a ce da shi ka nemo na zuriyar ceto ɗayanka da jikokinka sai ya kulu sai annabi adam ya ce abul bashar ke na sai ce lastu ba matsayi na ba ne wannan ba zan iya ba walakin alaikum bi ibrahim alaihi salam fa innahu khalilullah a shi annaba da manzannai ba hasara suke ba wannan sai shi tun da ya shiga kofin ba mai shiga wannan shi ne kamala wannan shi daga shi shi ne daga shi an kulle kofofin wani annabi adam sai ku je wurin annabi ibrahim khalili ne na Allah madaukakin sarki wata kila zai iya fa ya'tuna ibrahim fa yaqulu lastu laha sai annabi ibrahim ya ce wannan matsayin ba matsayina bane wannan matsalar ta fi karfi na walakin alaikum bi musa alaihi salam shawarar da zan ba ku je wajen annabi Musa fa innahu kalimullah kowanne annabi zai ce je annabi kaza ai Allah ya da shi ai daga dayin Allah ne ai Allah maka kaza to kai ma wannan annabi kai ma Allah maka wata daraja amma sai ya da ya ce ku je wajen wani wata kila shi zai iya to ina aka samu asalin mutane su wannan shi ce tunda ya shiga kofar ya kulle da shi mal auliya wannan shi kane wannan ba ma'ana ba wanda ya da wani ba wanda ya fita wannan duk suna nuna cewa al'amura duk ana gina su kan kuskure kan jahilci kan rashin ilimi kan son duniya Allah ya fa innahu kalimullah fa yukta Musa fa yaqulu lastu laha walakin alaykum bi Isa alayhi salam فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى من ذا الله سيأذومني فأقول نفسي النبي آدم سيسمي لست لها النبي إبراهيم يقول لست لها النبي موسى لست لها النبي إيسى لست لها من ذا الله أنا لها أنا لها in manzo Allah ya faɗi haka shi kenan sai ce a sa wani a sa wani wani sune almajirai na wani sune masu yin sunna wani sune kaza kaza su suka yaki da bid'a a a ya ce fa an taliku sai na je fa as asta'zinu ala rabbi sai na nemi izini wajen ubangiji na fa yu'zanu li sai a yi min izini fa aqumu bayna yadayhi sai na tsaya gaba ga zatin Allah fa ahmaduhu bi mahamida la aqdiru alayhi al'ana yulhimuni billah magana da shi na je na sai na yi kai ma Allah sarki godiya da yabo da kirari da waɗansu kalmomi na nau'o'i na kirari yanzu da zai iya yin su ban san su ba ba ba a sanar da ni ba sai nan a wannan lokacin za a yi min ilhamin faɗi kaza faɗi kaza faɗi kaza thumma akhiru lahu sajidan sannan na faɗi na yi sujada gaba ga zatin Allah madaukin sarki fayuqalu li ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama irfa ra'sak wa qul yusma' laka wa sal tu'ta washfa tushaffa fa aqulu sanati rabbi ya ubangiji na ummati ummati sai mu tsaya nan ko rannan annabi adam yana ta kansa ne annabi nuhu yana ta kansa ne ba al'umma magana al'umma annabi adam ana annabi nuhu a magana al'ummar ba ta taso ba suka shiga jirgi balle suka suka suka suka lalace annabi Musa zancen al'umma taso ba magana al'umma taso ba annabi Isa zancen al'umma taso ba kowa na ta kansa ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kansa yake bayyana ummati ummati wai me kenan al'umma ta al'umma ta al'ummar da manzon Allah yake faman kare su ranar lafiya su ne aka zuwa na wulakanta Allah ya baka jagorancin al'umman annabi an baka mabudin aljanna ke ka samu musu wutan lantarki ka samu musu ruwan sha ka samu musu asibiti ka samu musu abinci ka samu musu zaman lafiya kai musu aiki da shari'a wannan al'umma da kuke kaskantawa manzon Allah na jin zafin haka in ya ga abin da kuke zai ji zafin haka dalili waɗannan al'umma al'ummar manzon Allah tana farawa tun daga Sayyidina kan Sayyidina abubakar har zuwa karshen musulmin da zai mutu kan tashi alkiyama sune ummatu da'awa da ni da kai da mahaifiyarka da mahaifiyarka da mahaifina da mahaifinka da malamina da malaminka da malaminsu, da shehun mu da shehun kowa dukkan mu muna cikin wannan al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ummatu da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya ga ko da wasa an galla zamana ba a ya ga ko da wasa an takura ga mutane ba a ya ga ko da wasa an yi ko da sha'anin su ba a ya ga ko da wasa kun ce kun kafa demokuraɗiyya kun ce demokuraɗiyya suna son shari'a ku kuma kun karya ta wannan al'umma duk wanda ya mata abin da ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man tawalla shay'an min umuri ummati man taw manzon Allah yana kishin al'ummarsa yana jin musu zafi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alitum ma alitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya dace wani al'amari na al'ummarsa fashakka alaihim ya takura musu ya gallaza musu ya uzura musu ya hana su yin shari'a ya hana su ruwa ya hana su sallan sarki in yana iyawa hana da gangan don san maslahar kansa ya hana su zauna lafiya ya hana su kaza ya hana su kaza manzon Allah ya yi maka addu'a kowane ne kai sai Allah ya takura maka ya gallaza maka wannan addu'a ta manzon Allah tana fara tun daga kai shugaban kasa har mataimaki shugaban kasa ministoci gwamnoni kwamishinoni eh, jamoni kansuloli har kai da iyalanka a gidanka duk sa da haka magana da ana ta murna ana ta jefa wa kan su wani ne ai su gwamna za su shiga kaza ai su sun shiga uku kai da al'umma ko kasuwa don fakka za su da shi kana da mutum uku hudu ka karkashin ka in ka gaza musu Allah zai gaza maka wannan addu'a ta manzon Allah ta fa ta kama yake man tawalla duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma sa'annan ya takura musu ya gallaza musu almanzu Allah ce shakkallahu alaiki labari kenan manzo Allah ce Allah zai bi zai tsananta mishi labarin manzo Allah ba zai taba yiwa ta zama ya zama kariya ba gaskiya gaskiya ne sa'an da wata riwaya fashkuqillahumma alaiki wata riwaya manzo Allah ba da labari haka al'amari zai kasance haka zai kasance wata riwaya kuma manzo Allah addu'a yake Allah kai ma ka ka takura masa ka ganda za masa yasa duk sa'an da ka waye gari kana jibintar al'amari na al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai wannan al'amari ya kai ka aljanna ko ya kai ka wuta ko ya sa ka samu rahama ko ya sa ka shiga azaba dalili ranar tashin alkiyama kowa na bada manzanni kowa yana ta kai na ta kai na manzon Allah yana ummati ummati ummati ummati a kasashen musulmi mutum nawa ne ake bacci a cikin dare ba ruwa ba wuta yaran ka na kuka ka san uwa kacin ita ma haka ce ka san uwa kaina na tsoce na fifita da kai da matar kuna kowa na ji sai dai a ce sai wani da wani da wani da wani ina ka zama al'amari haka ina mutane za su samu kwanciyar hankali ko ya za a ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi a ji daɗin rayuwa kowane ne zaka zabe ka shugaban kasa kai ƙuri'ar ka bata isa ta zama shugaban kasa ba sai da ƙuri'ar talakawa kana zama shugaban kasa sai ka manta da talakawa kowane ne sai ka zabe shugaban kasa ƙuri'ar ka bata isa ta ka zamo ba sai da ƙuri'ar al'umma talakawa kana da wani ka manta da su kowane ne kai gwamna ƙuri'ar ka da mukarrabarka ba ta isa ta sa ku zama ka zama gwamna ba sai da ƙuri'ar talakawa ku sai kuma da kadare sai ka manta da da dare kan mulki sai ka manta da su haka commissioner haka chairman ba ga shi na za a yi zabe zabe chairman ba ba ga shi na ya kama suna roƙo suna bada to shi nan kana zama wata mu kuma da al'umma akwai wata rana da za a zo ranar tashin alkiyama amana da zumunci su tsaya bakin kofin aljanna haka manzo Allah ba da labari yace a wata kofa a dama ta aljanna amana sai ta tashi ta tsaya zumunci ya tashi tsaya da ka zo ba ka da kunya ne za ka shiga aljanna ka ci amanar naka da kunya ne za ka shiga aljanna wannan ya ka yi zo kai da kake ka saba su ka saba sada shi a duniya to nawa kana da kuɗi dan uwanka ka babbanka ka ne gidansu ya rushe ka taba gina musu na biya musu kudin albashin kudin gida shekara biyu shekara biyar kana ba su abinci shekara ɗaya ka sai mun taimaka musu ina ka da zumunci kai ma tana ka baka da kuɗi ka je ka gaishe su in ba ka sadar da zumunci wannan kubar da tana zuwa sai su kore a wannan lahira da ake tsanani manzo Allah na cewa ummati ummati yana jin al'ummar ta kada su shiga wahala to duk wanda ya saka al'ummar manzo Allah wahala me makoman sa a lahira fa aqulu rabbi ummati ummati fa yuqalu sai a ce in talib فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها سيجيك duk wanda ke da imani ko mun kankanta suka fitar da shi daga wutan jahannam zancen takura ma al'umma annabi ba sai shugabanni ba ko malami ne kai za ka karanta da almajiran ka takura musu ko malami ne kai ya zo yake ya shiga cikin wani hali mai lokaci je kai raka abi lokaci da je kai raka abi ji ka jara kifin miliyar sai ka mi shi ka takura mishi ina ka sama ne daren da na kadar dare ne mai daraja da masoyiyan manzon Allah matar annabi na na Aisha wacce take ita ce budurwar da manzon Allah ya aura ita ce su take in na dace da lailatul qadr me zan faɗa manzon Allah ce ki ya latifu dubu wala ki da nasi ya ce ki a dubu sauki da abin da ya so da manzon Allah ba zai da hakki da sauki sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu waye zai je wahala faɗa wannan amma kai kanka malam abin da ba za ka iya ka zauna ka ce eh, ya kaza dubu kaza ko ya sallah raka a ɗari ko dubu kai kanka ba za ka iya ba wallahi waye zai sallah raka a ɗari raka a dubu a cikin dare to sai an baka abu mai wahala ka je ce a ah, ai baka da ka cika adadin da bukata ta fiye to shi ma ba zai iska dabaru ne ba farantawa na cikin komai a kowane hali aka baka shugaban makaranta ne aka baka darakta ne aka baka menene ne duk yadda za ka yi sai ka ta neman mutane sauki da sassauci daidai da kutubar juma'a daidai da sallar daidai da komai da komai matukan kafin za galla za ka gallaza musu sai ka sassauta yadda al'umma za su ji sauki ko da ilmantar da su ba mun gane ko duk abin da za ku ka takura ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya roƙa maka Allah da yadda za ka zama Allah ya kiyaye فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل تؤتى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها وأنطلق فأسأل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخير له ساجدا ويقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفهم فلا مزع الله يجي إلى صهود لا أشياء مزع الله ما زيه إذا كان سيليه في الفرق وزيه في كذبه بحق بني أما أبين دعا كما يجي شيء أدد من ذي بكرد سكينا يداو فأنا يساكي وفاكي أنظاك إذني تيكا ka cire kaza da kaza kaza kaza ya sake har su to waye zai ce duk almajiran ka ko gidan su sai abin da zana ma shi zai cece su ainihin ce sai sai kana izini sai Allah ya sai kana izinin Allah ya baka adadin wanda ka ce sai Allah ya baka ba adadin ba a'a za zatu wanda ka ce sai Allah ya baka mun gane ku هذا حديث هذا حديث انس الذي انبانا به وخرجنا من عنده اذا wannan shine hadisin da ya ba Anas da ya ba mu labari فخرجنا من عنده سيمك فتدى وجه أنس فلما كنا بظهر الجبان لمك كي ونوري لك جمش ظهر الجبان قلنا لو منا إلى الحسن لمك في دامنك muna tafiya sai muka kai wani lokaci ina ma da mun je wurin alhassan al-basri a lokacin alhassan al-basri yana koyi ya ke da kai yana koyi saboda tsoron al-hajjaj ibn yusuf al ya yi masa azaba ya gallaba masa wani lokaci ne aka samu wani lokaci haka Allah ya jarrabi bayansa wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yaqdir ya jarrabi bayansa a sha wahala a sha wahala wani lokaci kuma sai ga Allah ya kawo sauki a dan sarara to sai aka samu wani lokaci shugaban musulmai shine Hajjaji dan Yusuf to duk wanda suka zama karkashin sa Allah ka san abin da suka yi ya gana musu Allah kiyaye ba lokacin al-Hasan al-Basri yana nan koyi sai suka ce ina ma ba mun bi wurin al-Hasan al-Basri fa sallamna alaihi mu shi wa huwa mustaqbil fi dari Abi Khalifa yana nan koyi a gidan Abi Khalifa قال فدخلنا عليه وسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة مغيجي مكتي يا سعيد دقا وجن أنك أبو مكي فلم نسمع مثل حديث مثل حديث حدثنا وفي الشفاعة ومتبج ولا حديث لي فاتر وبك من حديث لي فاتر أمنا أتكين قال إيه قال هي كرت فأنا من نجيب فحدثناه الحديث sai muka yi masa wannan hadisi wa qala hi yace ku fara ku fada ku fara mai ji kuna ma منذ 20 sana wa huwa yawma idhin jami'un sai ana ya karantar da mu wannan hadisi shekaru ashirin a lokacin yana da kai karfin hankali da kwakwalwarsa bai kara bai ni eh, lokacin yana da karfin hankali da kwakwalwarsa ya karanta mana ya karanta mana shi daidai amma yanzu wala kad taraka shay'an ma adri an yasiya shaykhu aw kariha an yuhaddithakum fatastakiru yace shekaru ashirin baya a lokacin yana cikin yana cikin yana cikin karfin hankalinsa da kwakwalwarsa da komai ya karanta mana wannan hadisi amma yanzu dangane da yadda karanta mana hadisi akwai abubuwa da malam ya bari mantuwa yayi ko ko a'a yana sine yana sine baya son ya faɗa muku ne don ku je ku dogara kan wannan abubuwan ku tashi ku yi aiki fatar take kulna lahu haddathana haddathna yau ka ce to ka faɗa mana mana ka karanta mana wannan abubuwan fama hita, sai alhassan basari sai dariya wa kala sai ce kulikan insanu min ajali dan adam dai na kan bugawa ma zakartu lakum hadha illa wa ana uridu an uhaddithakum ai abin da yasa na tuna muku wannan so nake na karanta muku na karanta da ku wannan hadisi ko kai gaggawa kace na faɗa muku da ba na son na karanta muku ai sai na bashi sai na koyi ko thumma arji'u ila rabbi sai kara musu yake wannan kalmar ita na cikin abin da malamin ta sai ce sa'an na kuma wajen ubangiji na fi rabi'a na hudu fa ahmaduhu bi tilkal mahamid thumma akhiru lahu sajidan fa yuqalu li ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama irfa ra'sak wa qul yusma lak wa sal tu'ta wa shfa tushfa fa aqulu ya rabbi idhalli fi man qala la ilaha illa allah kala laita za ka lak na hudu zai ya ubangiji ka min izini cikin duk wanda yake la ilaha illallah ya ka fi a ba na izini ba aw qala laysa zaka ilay walakin sai Allah wani manzo Allah cikin lahu abinda sai na ana sai faɗa musu kenan a ce ka je ka faɗi wanda je wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da aikin alheri ko da ka kushin kwayan gero ne ko kwayan komayya na hudu a cikin tsarin da hakan ba sai ya musu sai ce ai manzon Allah da ya je na hudu din sai ya manzon ya Allah wani cikin sarki ai min izini ga duk wanda ya faɗi la ilaha illallah magana ta kare ba shi an samu aikin alkhairi kwayan komayya kwayan zarra kwayan masara kwayan menene kwayan menene ba sai Allah ya ji a wannan ba matsayin ka bane ni nan akwai abin da za Allah zai nema ba a bashi waye isa ya menene sai shi zai abin da ya gana to me yasa Allah ya hana manzo Allah bai ba shi wannan ba sai ce walakin sai da cewa wa izzati naran sai da buwaya wa kibriyai da girma da cika da isana wa azamati da girmana wa jibriyai da kahariyata dan da Allah ya tafi da ni a a'a wannan ba ba ba ma wannan ba ba aiki ka bane wannan na rantse da izza buwayata wa kibriyai da girmana da cika da isa wa azamati da girmana wa jibriyai da kahariya da nake kahar nake nuna ba kowa na tilas تحرية كده لأخرجن من قال لا إله إلا الله والله زن في قد دوان دي لا إله إلا الله معنى دوان دي متى أتم مثلنتي زعب قد شيء معنى بزي جوما بقت شنو فكي قال فأشهد على الحسن إتي ما شيدا وتوى الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم أبو هريرة وترانا أن قوما ذا الله أبيت نام فرفع إليه الذراع في أكبر كرفة أكبر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتن في كرفة wa kanat tujibu manzon Allah ya fi son wannan bangaren nama fara haka min ha na fatar Allah ya ciza ya nama fa kana sai ke ana sayyidun nas yawmal qiyamah ni ne shugaban mutane baki ɗaya ranar tashin kiyama wa hal tadruna bima zalik ko kun san me yasa hakan ya kasance yajma'u Allah yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid فيسمعهم الداعي وينقذهم البطر الله زي تارى على الكتاب كده كان تاج القيامة أفرفاجة duk kowa na jin abin da ake fada yana dan ana gane shi ana ana gani shi yana gani kuma ana jin sa yana ji wata dun shamsu rana ta sassauko ta zo kusa da kowa na jin zafi yayi gumi faya bulugun an-nasa min al-ghammi wal-karbi ma la yutiquna sai al'umma baki ɗaya mutane su zo mu su shiga cikin takai da bakin ciki da ɓacin rai abin da ya fi karfin su ba za su iya ɗauka wa ma la ya nuna fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd ala ta tarawna ma antum fihi sai sashi su fiye faɗa ma sashi ba ku ganin halin da muke ciki ala ta tarawna ma kad balagaku ba ku ganin halin da muke ciki ba ku ganin abin da ya kai mana ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum ba za mu binciko wanda zai mana ceto ba zuwa ubangiji fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai wa wa'ansu su dawo cikin hayyacin sai su ce uktu adama mu je wajen adam ku je wajen adam fa ya'tuna adama sai su zo wajen adam fa yaquluna sai su ce ya adamu anta abul bashari خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك أي أن دور عن نبي آدم يا آدم كيني أضمه كي الله خلقك لها النوصة يا موسى روي يسا ملائكوسك دوانا درجة يا مك آدم أي كما دعيت لك يسيتوكم اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ka neman mana ceto daga ubangijinka ba ka ganin halin da muke ciki ne ala tara ila ma kad balagana fa yaqulu adam sai adam ya ce inna rabbi abinda nake so ku sani yau ku ƴaƴana ne ko jikoki na ku ne ƴaƴan adam ko jikokin adam abinda nake so ku sani yau shine inna rabbi lallai ubangijina غضب اليوم غضبا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله wane mu kai da aka zo neman fito a wajenka sai ka saka muku wasu barazana ce ni za ku wallahi ubangiji ubangiji na ya yi fushi yau bai taba yin irin wannan fushi ba har aka gama jaruwar duniya kuma daga wannan fushin ba zai kuma yin irin wannan fushi ba to ya fushin yake kenan ba dama kenan sai wa sai wane ba dama ni ma ta kaina nake yau wa innahu cewa kuma shi ubangiji na hani an shajarati fa asaitu ya hane ni ya hana ni kada na kusanci bishiyar fa asaitu nafsi nafsi yau ni ma ta na ne kuskure kwaya ne kuma kuskure nan laifin da adam ya yi ya ce فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه wannan magana an gama da ita tun daga zamanin annabi adam wannan magana an gama da ita har zamanin manzon Allah aka zo ana karanta a cikin alqur'ani amma duk da shi annabi adam ya ce wannan kuskure da nayi yau ta kaina nake in na sami na tsira ni ma yau ki bukata ta kaja na ji daɗi ba ta ku nake ba ku ƴaƴana da da jikoki na ku je ku kai abin da ku kai ni na sa ku yi ni na zo ka tana kawo mulki kana da nake so ni na ce kai yace nafsi nafsi ni ma yau ta kaina nake izhabu ila ghairi ku je ku nemi wani na izhabu ila nuhin fayatuna nuhan fayaquluna ya nuhu أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا ya nuhu kai ne farkon manzo a doron kasa kuma Allah ya baka sabi da digirin girmamawa yake abdan shakura kai kai ka baka da wannan tsoro baka da wani tsoro kenan yau in na ila rabbi ana tara ma nahnu fihi ana tara ma qad balagana fa yaqulu lahu da annabi nuhu yake masa inna rabbi قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله wa innahu cewa shi yadda al'amar yake kad kana li da'watun da auti biha ala qawmi nafsi nafsi addu'a kai ke da ni kuma na yi ma mutane a duniya wannan addu'a ta gama ke yau ni ma ta kai na nake ilhabu ila ibrahima ku je wajen ibrahim sallallahu alaihi wasallama fa ya tuna ibrahima fa yaquluna أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما قد بلغنا فيقول له إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي يفدي أبو ليه يتير fa'alau bal fa'alau kadirun hada ka fa'alau kan yantukuna hada ya fadi wa wayannan kurakure guda uku yace saboda waɗannan matsalolin ni ma kai sai na nake izhabu ila ghairi izhabu ila musa abubuwan da ya fada duk malamai sun jawo da suka ce babu ƙarya a cikin ko da amma yake wannan abubuwan kurakuran yau ni ma ina tsoro ta kaina ne ina ga kai da kake shagar shugabanci kana ƙarya suna yaudara su ce za a yi ba za a yi ba idan kai da aka san garga amana hannu kai ma talaka karkashin mai gidan kai ma kace amana kai ma kai ƙarya idan ka zaka zaka zaka kare rai guda nawa ake yi za'an ne ke sai ku je wajen Musa fa ya'tuna Musa sai su zo wajen Musa fa yaquluna ya Musa anta rasulullahi فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا ويقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها na kashe mutum ba a ce na ba sai nan aka yi na je na kashe shi ba kuma da yadda ki ba ki sai mu ya ce wannan ba wai yana neman shugabanci ne ya je tara kwaya da wiwi da giya da kuɗi ya ba ɗan kaza a je a yi tsare-tsare a'a ba abin da yake na a'a kuskure a suka ba wai cewa eh, yi dan ya samu mulki a kashe kowa ne ne ba a je a yi tsafi a je a kashe dan adam a je a yi duk wannan ba wannan ba wannan hanya ya biyo ba ko daya abin da yake duk taimaka ma addinin Allah ne amma saboda wannan kuskure yace wallahi billahi nafsi nafsi izhabu ila isa kuje wajen isa fa yatuna isa fa yaquluna ya isa anta rasulullahi wa kallamta an-nasa fil mahdi wa kalimatun minha alqaha ila maryam وروح منه فاشفعلنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى تعني به تسليبه قد ولي في جلسة أبن هذا يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا لفدوى ليه سندايبا نفسي نفسي أما جد الشيء يوم لما تكون لك من يذكر القرآن أأنت قلت للناس أن اتخذوني أمي إلى حين من الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ba ni nake ce kaza ko a'a abinda nake ku ce ni wa Allah ne Allah kai za ku ta masa amma duk da shi sai kan sai da aka ce yace yau ta kaina nake izhabu ila ghairi wa man yakunu ghairuka illa huwa صلى الله عليه وسلم إذ لا نبي بعدك إلا محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك نبي بعده لذلك قولك اذهبوا إلى غيري إشارة صريحة, صريحة إلى أنك تعترف بكيانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليسمع كل مسيحي في الدنيا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأنطلق ما زال نفسي نفسي سبوغا duk abin da suka kafa hujja da suka ce nafsi nafsi laifi ne suke ganin yaya za a yi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah madaukakin sarki shi kadai yace in a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك من ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر yanzu ko wani zai zo gama amma duk da shi ko yaki zan shekara wa in badauta min ahlika tubawwul mu'minina maqaida lil qitali wallahu samiyun alim da sun da safe za a tashi da hanci a je ku bataliya ku tsaya nan za a je a yaki kafirai a shigar da addinin musulunci shikenan kuma za shi sadar da zumunci shikenan za shi sulhu shine za shi sallah shine kiyamul layli wata ranar aisha ta ce ya manzo Allah ya kake takura maka ka tsaya kana sallah har kafafunka su kumbura kana kiyamul layli gashi ko alhali me yake sa ita kiyamul layli Allah ya maka ka Allah ya daraja duk Allah ya same su liya kada min zabika wa akara in gafartawa ne in kuma dauka Allah wa innaka khuluqin azim to me kuma akwai aya daya a cikin alqur'ani da take nuna nassi ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sauran annabawa baki daya wace ha hmm. wa innaka la'ala khuluqin azim annabi ibrahim huwa kadhalika la'ala khuluqin azim أين حفظت القرآن لا العمومي ها ها تو برامو غني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina sai kai mai min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري مصري قالوا قال فاشهدوا وأنا ما أقبل الشهادة دكا زي ده أتبعك الكوارث in ya zo yana gaskata in zo za ku ba da gaskiya da shi kuma za ku taimake shi hal huna hunaka aya asrahu fi fadilati sallallahu alaihi wa sallam fil qur'ani akthar min hada duk wata aya da zaka wa innaka la ala khuluqin azim to annabi ibrahim fa la ala khuluqin azim ko la ala khuluqin dani annabi musa ba annabi isa ba duk wata aya da zaka fada innaka kaza kaza an ma kana muhammadu walakin annabi ne wa innaka laminal mursalin su ma manzannai ne ya manzannai ne to amma wannan aya ita ce wacce ta fito fili ta nuna cewa baki daya Allah ya ɗau alkawari da annabawa da manzanai baki ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za su riske shi za su yi imani da shi kuma su taimaka da shi kuma su bi shi to sai kuma me zai a hadisi kuma zai ya tabbatar ce ana sayyidun nas baki ɗaya ko to sa'an nan kuma hadisatul isra'i wal miraj da aka je baitul maqdis sai da yayi ya ci gaba ya musu sallah ba kire musulmanci sa'an nan aka je sama na farko annabi wane sama na biyu annabi wane har sama na bakwai annabi ibrahim sa'an nan ya tsallake duk baki daya ya je har wanda ya zo jaka da ya ya dauke shi suka tafi ya ce wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum iyakaci na kenan ba shi sana sallah kenan ba kai da aka kira ka tafi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah ki sama nawa kenan sauran annaba duk iyakaci su sama nawa فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي yake sai ya min النبي abin da bai taba ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تؤتى اشفع تشفى فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي wallahi tallahi ka san cewa al'ummar annabi ko matar ka ce ko mijinki ne ko in ka gallaza musu wallahi tallahi addu'a manzon Allah bai hauka za ta hauka ranar ta yi jama kowa na cikin sa manzon Allah yana ummati ummati sannan kai ka zo kana gallaza musu ya za ka yi da manzon Allah sallallahu ya za ka yi ranar tashin alkiyama wa yuqalu ya muhammad أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة ya ce a ce ya muhammad ka shigar da cikin al'umma ka wanda ba su da hisabi aljanna ta kofar dama a wata kofa musamman saboda su aka yi wannan kofa za su share kare sauran jama'a cikin kofofi kofar azumi kofar sallah kofar zakka kofar gabas kofar yamma kofar menene amma akwai wata kofa a daman aljanna ai dama duk sa'an da aka gayyaci mutum sai a gaishe tsoron ingila ko ko afirka house ko ne da mene ne duk manya ba suna da wa'ansu wajeje musamman da wa'ansu mutane musamman ba sai a kai ka sauran ingila sai a kai ka afirka hau sai a kai ka kaza kaza kaza aka ce wannan min albadil ayman min abwabil janna wa'annan da ba su da hisabi ba za a musu hisabi ba aka ce wannan kofa su aka ce banke ba sa'an nan suna tare da sauran al'umma kuma cikin sauran kofofin duk za su bi su shiga za su bi ta nan za su bi ta nan amma an zo kofar dama sai kowa ya hakura su nan dubu saba'in da za a shigar da su biduna hisabi sa'anai ce wahum shuraka'un nasu shi ma cewa zalika min al-abwabi wallazina muhammadun bi yadihi sai manzo Allah ya rantsuwa ce inna ma bainal misra'aini min masari'il jannati laka ma baina makkata wa hajar yace na rantsi da sarkin da raina ke hannunsa tsakanin kofar aljanna tsakanin kofa zuwa tsakanin karfe zuwa karfe wannan kofa daga sirin zuwa sirin yace ya kai zuwa makka zuwa hajar ma'ana ka ce ya kai nan zuwa lagos ya kai nan zuwa abuja saboda misali ake amma ba ba dai ba ba ba dai ce ba au kama baina makkata wa busra قال وحدثني زهير بن حرب la'allar mu watakila wani ya sa rai shi na ko zai shiga cikin kofar dama ha aka ce suwa za su shiga nan la hisaba alaihi suwa ne ne la hisaba alaihi ha suwa ne ne ha wanda sai shahada da za mu zo mu gane insha Allah قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من سريد ولحم أن أجيم من زخ الله صلى الله عليه وسلم أكشي من السريد سريد شيني أكاو ميا أكاو بزراسة فأيين يكا أتكا أكشي أنا في إجاب ميا أنا في أذنك كذا كذا أما duk sa'an da aka kawo aka yanka burodi ko gurasa aka koma cikin mutane ko man shanu ko miya ana ce da shi danke danke shi duk abin da ka dauki burodi ko gurasa duk abin da ka soma kaki ana ce da shi danke shi miya mada a nono ne abin nan ne man shanu ne wata ne shi danke shi to da aka kawo fari aka yanke aka kaje gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lahmin da nama a ciki fatana wala zira manzo Allah da ya dauki karfata ya fiza wa kanat ahabba shaki ilayhi fana hasana hasan fa qala ana sayyidun nas yawm al-qiyamah ana sayyidun nas yawm al-qiyamah ni ne shugaban mutane ranar tashin al-qiyama ثم نحس أخرى لأن من ذا الله يتيغاكما التي قال سيد الناس يوم القيامة لما تاري أجمع كتير لما يحيي التي قال سيد الناس يوم القيامة to wanda ta dafa naman ya za me za a ba ta ke ne eh za ta mun ala ko za ta mun ala ba za ta mun ala ko وقال على سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال sahabbai da suka ji suka shiru ta ce zakin abinci da na Allah ce me yasa ba za ku tambaye ni an abin me yasa na ce ni da shugaban al'umma ba ki daya ala ta kulu taquluna kaifa ba za ku tambaye ni yaya yi haka ba magana ce ta gaskiya ba zakin abinci ba bane qalu kaifa ya rasulullah sai yaya haka zai kasance kana yaqumu an-nasu li rabbil alamin ubangiji zai tsaya zai ya kumun nasu mutane za su tsaya ma ubangiji talikai yau ma ya kumun nasu da rabbil alamina wa saqa al haditha bi mana haditha bi hayana an abi zura wa zada bi qissati ibrahim fa qala wa zakara qawluhu fil kawkabi hadha rabbi wa qawluhu illa wa qawluhu li alihatihim bal fa'alahu kabirun hadha wa qawluhu inni saqim qala wal ladhi nafsu muhammadin bi yadihi inna ma bayna al mitra'aini min masari'i al jannati ila izadati al babi laka بين مكة وحجر أو حجر ومكة قال لا أدري أي ذلك قال قال حدثنا محمد بن طريق ابن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأجلي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن أبي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة إتي متى لذلك سيارة نتاشي القيامة مؤمنين تستجلت مسلمين to yanzu sai aka kusan ma musulmai ɗan aljanna aka fito da su aljanna amma ba abu da musu ba yace ya annabi adam ka je mana ka ne ake so abu da mana aljanna wa yaqulu wa hal akhrajakum min aljannati illa qati abadikum adam yace me yadda da ku cikin aljanna ba kuskure na ba bi لست بصاحب ذلك بانيك لو لم تيم اذهبوا الى ila ibni خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء هذا ثواب أنت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتكدف واحد وجوجا إبراهيم shine khalilullah da aka je wurin annabi ibrahima ya annabi ibrahim kai ne wane ne kai ne kai ne khalilullah yace ni ne amma kan baya baya na can baya baya ni khalilullahi ne amma baya baya can ba isa na daga kaina ba anan i'madu ila musa kallama kallamahu Allah taklima ku je wajen Musa da Allah ya zanta da shi fa ya'muru Musa fa yaqulu lastu bi sahibi ghalib ilhabu ila Isa lahi wa ruhihi fa yaqulu Isa lastu bi sahibi ghalib فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له Allah جمع الله صلى الله sai ya tashi. sai mai makullin aljanna sai ya buɗe sai zan lahu sai a buɗa ma manzan Allah aljanna wa tursalu al-amanatu war-rahim da an buɗe ma manzan Allah kofan aljanna dai sai amana ta zo ta tsaya nan kwanar da zumunci zai tsaya a nan fata kuma ne janaba janabatai sirati yaminan wa malam sai amana da tsarar da zumunci zai tsaya gefen iraki nan da nan in kofar aljanna ka zo za ka shiga amana da sai ka ci amana ka yi kansila ka yi daman ka yi kwamishina ka yi gwamna ka yi mataimaki ka yi minista ka yi kaza kin yi kaza ka yi malamin makaranta ka yi malamin tsoro ka yi malamin jami'a ka yi komai iyaye aka yi amana ba kai za ka zo za ka shiga ba ka kunya ne ko ko a'a wannan yanzu zai shiga so nawa kake sada zumunci ka taba sadar da zumunci danginka kawunka babbanka gwaggonka kaninka wanka gidansa ya rushe ya rushe an yi ruwa ya rushe an yi noma bai samu ka taimaka masa ka je ka gina masa gida ko ka je ka taimaka masa ka biya masa kudin hayan gidan shekara biyar ko shekara goma ba ka yi ba ka tsinke kuɗi ka ajiye kuma yanzu ka zo ka keta zumunci kuma yanzu ka zo kana son ka shiga aljanna ko ka tsallake sira'i amana za ta tsaya gefen sira'i sarar da zumunci zai tsaya zumunci zai tsaya gefen sira'i to a ga yadda za ka yi ka kulle kai mai cin amana ya za a yi me suka tsaya su yi duk wanda ya ci amana ba zai tsira ba ba zai tsallake ba in shiga aljanna ne ba zai shiga ba in tsallake zira'i ne ba za su bar ya tsallake ba fayamurru awwalukum kalbar ya ka farko sai tsallake zira'i kamar kyalli kamar kittawa da kai qala qultu bi abi anta wa ummi ayyu shay'in kamar al-barq kana ya ya ne ake tsallakewa kaman kalli a haske قال ألم تروا إلى البر كيف يمر ويرجع في طرفة عينه فكأن حتى توجه كمان كبت هذا غنيمة ثم كمر الريح سأل لما تأكل بيجوز شيء كمان إسكا بكرفي توجه ثم كمر الطير سأل نواس مصدو كمان تنسو يزيه تلك يوجه wa shaddin rijali wani kuma kamar saurayi ne mai karfi namiji ne mai karfi ɗan shekara talatin ko talatin da biyar ya tsallaka da karfi tajiri bihim a amaluhu ayyukan mutane ke sa ke tsallakar da su firati rizan da za ka tsallake firati aikinka tare amana kiyaye hakkokin Allah da manzansa yin aiki da shari'ar musulunci kyautata ma iyalinka yi wa mijinki biyayya kyautata ma musulmai kyautata ma makota su ne abubuwa su ne motoci su ne jiragen sama su ne abubuwan da za a tsallake su rafi da su shi yasa duk abin da kake dagulawa a duniya kan kake dagula ma za ka je ranar tashin a kiyama a wurin sirati ka ci da hannu kai na dama ashe kai na kashi ashe ka tsara na kai na tajribihim a'maluhu ayyukan ayyukan da za su taimaka maka masa tsallake sirati wani kaman kintawa da gani wani kaman iska mai karfi wani kaman tsuntsu wani kaman saurayi mai karfi wani kuma shi da rarrafe wani sai da jan gindi wani sai da kaza wani sai da kaza ونبيكم قائم على الصراط يقول rabbi sallim sallim a lokacin ya ce na biyuku annabinku qa'imu yana tsaye ala sirati akan sirati yana tsaye ya kuma yana bada cewa rabbi sallim sallim sallallahu alaihi wasallam hatta ta'jiza a'malul ibadi har a zo masu aiki kirki sun wuce sai a zo masu yawon aiki na fiye amana Wani ba su da zumunci masu karya masu kaza masu kaza wa'anda ba su kaza kaza ba su ka alkawari wanda ke zalunci wanda sai su hatta ya ji an rajulu wa la yastati usaira illa zahafa wani mutum ya zo wani ya zo ba zai iya tafiya ba sai yana yana rarrafe قال وفي حافة صراط كلاليب sa'annan lokacin da ake wannan bala'i kuma Allah kiyaye akwai kalali kujiya ko makata a cikin jahannama zabaniyawa an umarce su wani kan ku bar ya wuce ku jawo shi mu mu'allakatan ma'amuratun bi akhdhi man umirat bihi an umurce an umurce zabanawa wani ba zai wuce ba yayi kaza yayi kaza yana kai ke su jawo shi kenan magana ta kare Allah ya kiyaye fa mahdudun naji abun da zai tsira amma da kyar ya tsallake rijiya da kudame da da gaba ba da fada ba ko amma zai ji ya kakkarfi ya cikkeci ya kwakware ya ji wannan an tsaita kaza mahdudun kenan naji wa maqdusun fi nar akwai wanda kuma duk sun zuba sun zubi cikin wuta wannan akan wannan wannan akan wannan والذي نفس أبي والذي نفس أبي هريرة بيده inna fa'ara jahannama la sab'una qarifan abu hurairah ya rantsuwa yace wallahi ne san zurfin jahannama ya kai tafiya shekara 70 da doki wannan dauye gari ba ta tsuniya manzon Allah ne sada kuma cikin sahihin muslim duk abin da aka shi ne aka sai kitabul imani nan abubuwa ne da suke sun danganci imani dole kai imani da su wa annal jannata haqu wa annal sirata haqu wa annal nar haqu wa annal nas wa annal la yab'athu man fil qubur duk abubuwa ne da suke wajibi ne kai imani da su shedan zai zai maka ki ya zai ake za a kona mutum zai iya ɗaukar wani in aka yi hakari ka je ga dan adam yadda ya kone ya kai zama baki ya zama kawai a duniya kenan to Kila shi iyakacin abin da ya gani kenan ya kone ana kiran ran shi kenan gangan jiki zai kone mun gane ko sai Allah ba shi hana ko ya gafarta masa to wannan kuna da su wutan jahannama ta fi tsanani saboda azaba a kai Allah ya kiyaye babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi Sallama ana awwalun nas yashfa'u fil jannati babin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ne farkon wanda zai ceto a cikin aljanna wa ana aktarul anbiya ittaba'an ni kuma ne na fi dukkan annabawa mabiya al'umman manzo Allah sun fi al'umman kowar annabi yawa قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار من الفلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا محل الشاهد هنا نفس العنوان هو نفس الحديث قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة ni ne ana afsarun na saba yau kiyama ni na fi kowa mabiya ranar tashin alkiyama kuma ni ne farko wanda zai kwankwasa kofar aljanna a buɗe maka duk an gama hisabi ku je sai a bude maka sai manzon Allah ya zo kuma ya ce to a buɗa su shiga جعلنا الله منه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن كلكل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت yace babu wani annabi da aka gaskata shi kamar yadda aka gaskata shi shine ma'anan nafi kowa mabiya ke wa inna min al anbiya nabiyyan ma yusaddiquhu min ummati illa rajul wahid yace cikin annabawa akwai wanda ya yi kira ya yi ma da safe da yamma da daddare da sanyi da zafi da sauti da tsanani mutum ɗaya kaɗai ya bi shi kuma wajen na biya gaira baitin min al-muslimin mutum ɗaya kaɗai ya bi shi يا يقول قال وحدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة وقال في زنج كوفة الجنة رانا تاشي القيامة فأستفتر سنة نمي أبود كوفة الجنة sayakulu khasim man anta sai mai tsaro ce wa ne ke buga kofa fa aqulu muhammadun ay ana muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak man anta fa aqulu muhammadun ay ana muhammadun sai mai tsaro ce kai aka ce na buda ma kana buda ma kowa kafin sallallahu alaihi wasallam باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته haka yake babin manzo Allah ce kowane annabi yana da addu'a da Allah ya karrama shi da ita ka roki Allah ya musu kaza ya ba su kaza ko ana su kaza ko ana manzo Allah ce ni addu'a ta za ji zafi za su yi kaza kaza kaza akwai radda za ta yi musu amfani ba zan so su su mori wannan addu'ar duniya a zo lahira a rantsin da za a yi ba kuwa zai na nasi nasi ba mun gane ku eh. duk mai hankali yana zaban ma 'ya'yansa ne abin da ya fi musu alkhairi ba zuwa ɗauka yake ya kawo ya ba kana da ɗanka ko ɗarka ko za ka yi mishi mm, sallah an fara azumi an kai goma sha biyar in ya dace kashin wata ka samu albashi sai ka je ka sai masa riga ka sai masa takalmi sai ka ajiye ko sai ka daura ka bashi na kafin ran sallah saboda akwai ranar da zai maka kana da yarka za ka aurar da ita a je ina ne a yi gado a je galari a yi gado a je gandun al'azhar a yi ka je duk a je a yi ka duk sai a je dan sai a zo a bata wata wata shekarar biyar goma tana tara wata gwalagwalai da ta ne. wani ma ba a bar ta gani ko da an kawo sai a dauka a mata sai a ajiye akwai ranar da zai mata amfani to wannan da yake gudana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan addu'a da Allah ya bani alfarma in na dauka na roƙon mu al'umma ta za su mori wannan addu'a duniya to amma an zo lafiya suna da tsananin bukata kuma ya za a yi sai manzo Allah ya zaba mu al'umma su abin da yafi musu alheri sai yake addu'a annabi mu ya ce ya yi kan mutanensa annabi musa annabi kaza manzala ce sai na rike addu'a na koye ta ranar tashin alkiyama zan dauke ta da ranar za ta yi musu amfani sallallahu alaihi wasallam قال حدثني يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها يدعوها أو يدعوها من قال في دون النبي نادى الدعاء دي كهدي فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة سيرنا لنسون قوي الدعاء تصبدا na yi amfani da ita ranar tashin kiyama na cece al'umma قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عقيل ابن شهاد عن عمه قال اخبرني ابو سلمه ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه واردت ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن ابي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أمر بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال قال لكعب الأخبار كعب الأخبار أبو هريرة فلا مقاب الأخبار إن نبي الله قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فقال قعب لأبي هريرة أنت سميت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته يتكون عن نبينا هذا الدعاء الله مسأل قولي لي كرباء دول الذي يجوز الدعاء سيار وفاتم الدنيا وإن اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لكم أنا قوي الدعاء سبودة نتيجة الأمة من تاشي القيامة مريم فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا شرعي mazala ce wannan ceto wannan addu'a za ta shafi al'umma ta ba duk wanda ya mutu bai shirka ba wannan addu'a za ta za fice shi ko tun farkon fari Allah ya gafarta masa sashi aljanna ko ya shiga wuce ya sha azaba mu aba manzo Allah sai kan shi ya cece shi amma da sharadi ya mutu bai shirka Allah ya kiyaye قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن أمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها من مسأدوان قباش أبن وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة جعلنا الله منه قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني استبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شوبة القتاده بهذا الإسناد وحول السند قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وحول السند أيضا وقال وحدثني إبراهيم بن سعيد ابن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أقتي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن عبد العالى قال حدثنا المؤتمر عن أبيه عن أنس أن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس قال وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وأن ذك من ذن الله نقامني يكارئ الأمة shi sa bai kamata ba ko da wasa wani cikin al'ummar annabi na tare da kai da zama ka ɓata mana ba Allah باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليه باب انك منظر الله يايما الأمة الدعاء har sai da ya kuka saboda yana tausaya ma al'ummar manzon Allah yana ta addu'a yana roƙon Allah ya sauka ma al'ummarsa har kuka yayi da hawaye saboda tausaya ma al'ummarsa waye zai za mu al'umma annabi shi ya tsira ko ya ji daɗi ko ya samu kwanciyar hankali wallahi mustahili ne ka samu kwanciyar hankali duk mulkin da zaka tara duk dukiyar da zaka tara ko kai ne mai gida da kake ji da kanka ka fuska shigo da fushi da su wallahi zaka ji da kunci da rashin jin daɗi har sai ka zo ka saka musu fuska kun zama kuna tattaunawa in kana so ka gwada ka gani jirka da ke ta ka gani jirka da ke ta ka gani je ka mata zarafi da ka mata ka gani wallahi tallahi sai ka samu ɓacin rai fiye da inda ka saka shayar masa hankali ki gani ya fitin da ke ki hana ki ma'uwarsa biyayya ya fitin da ke ki gani za ki samu kwanciyar hankali duk wanda yake al'umma nan kada ka gallaza maka kada ka takura maka matan kana iya mun gane ko قال حدثني يونس ابن عبد الاعلى السلفي قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله قول الله عز وجل في إبراهيم من ذا الله يكرم مجانا النبي إبراهيم فذلك الله بن جبير جدا النبي إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه غفور رحيم ko sannan sai إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لا من ربنا إنك تعلم ما نحيي وما نولد وما يخفى علينا من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وحد لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي رب حق على النبي لما الله يكرمك الآية وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كما زعل لا كرنت هذا ورفع يديه وقال ما زعل لا كرنت أبن النبي إبراهيم كذا إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن أتاني فإن غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون هل إذوا ترجي سألنا كما سيما الله يكرر آه، آية تتم غنى جميلة النبي إيسى إن تعذبهم haka إن تعذبهم فإنهم عبادك إن كانوا in ka laifin da kai wa in taghfir lahum in ka gafarta musu ka zai kawai da fa'in laka antal ghafur da manzon Allah ya karanta haka wa rafa'a yadai fa innaka antal azizul hakim sai manzo Allah ya tsaga hannunsa yace Allahumma ummati ummati wa baka Allahumma ummati ummati wa baka sai manzo Allah ya kuka wa qala Allah azza wa jalla sai Allah rauki sarki ce ya jibrilu izhab ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka alamu je kaujin muhammad ubangiji ka ya tafi ya fi kowa sanin halin da ake ciki fasalhu ma yubkika ka je ka tambaye shi me yasa ka kuka har da hawaye fa atahu jibrilu alaihi salam alaihi salatu wassalam فسأله في جبريل يجيكم بين الله صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما wa وهو sai manzo Allah ya bada labarin abin da ya fada ya ce ya Allah ummati ummati wa qala Allah ya jibril sai Allah ya ma jibril izhab ila muhammadu je ka ka fada maka fa kulka ce masa inna sanurdika fi ummatika wa la nasuuka jibril ya kaga fada ma muhammadu ni zan yi masa a cikin al'ummarsa abinda zai yadda kuma ba za mu kasa maka kabala kenan da mun gane ku sai sa abin da ake so kada ka bari a zo ranar lahira ka sa manzon Allah da kai manzon Allah daga ummati ummati yana kuka Allah ke jibril ya ka tambaye shi me yasa yake ai al'umma ta ce al'umma ta ce je kaka ce masa za a yi masa abin da hankalin ke kwanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai hankali kada ka zo ranar tashin alkiyama na ganka musulmi ga zabobin alwala a kawo za ka ka nuhu tamshi na za ka zo ka sha ruwa mala'iku ce ka tafi ana cikin bakon da kamar warin dabba ana kora ka manzo Allah ce ummati ummati al'umma ta ya ce a ah, fa innahum fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san me suka kirkiro bayan ka ba manzo Allah sai ji ta kai sai ce fasuhkan fasuhkan a tafi da su a tafi da su a kore shi yasa kai ruku garan dakan shi yasa manzo Allah ce uddu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa mudafatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa bid'atin dalala wa kullu dalalatin manzo Allah yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di uddu alaiha bin nawajid lokaci zai zo iko da sunna na da zafi za a kore ka aiki za a kore ka wurin aiki za a hana ka za a zage ka za a ta ba zuwa bakin tanti za a duk baki da sun san ƙarya suke amma lokaci ne manzo Allah ce al-qabidu ala dini wa al-mutamassik bi dini al-qabidu ala jamra wanda zai ke kyawar ku da addini shi kace wanda ya danki garwa shi wanda ya taba garwa shi daban wanda ya danki garwa shi daban fa akwai bambanci kuma bambanci wane ne fi jin zafi wanda ya danka ya fi jin zafi abinda manzo Allah ke bada labari shi yasa wannan kuka da manzon Allah yayi kada ka bar manzon Allah ya ji takaici duniya kuma ya ji takaici a kan ranar lahira ya ce fa sukkan fa sukkan fa sukkan ka tafi duk inda za ka samu sunna ka koya duk wata bid'a duk wani abin da akwai shirka a ci ka kauce masa to shikenan ka daga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah mai yiwa kai ma a zauce kila Allah ya baka ce ceci mutanen unguwanku ko kauyen ko gidan mala'iku za su yi ceto annaba da manzanni za su yi bayan Allah na kwarai salihan bayan Allah zai ba su ceto me yiwa Allah ya ce kai ma kayi wani abin kirki an baka ceto ka wai daga zaura ga almajiran darul hadis ka ce hayya amma ba sai ka yi gadan gadan eh sai ka tashi ka tsaya annabi ibrahim shi ne saba ma sarki ya saba ma shugaba ya al'umman baki ɗaya ya saba musu ta ce inni bai sai da har ubansa duk wanda ya ɗauko abin da bai dace ba ka kauce masa bara'a ce za mu zo mu ji insha Allah abin da manzo Allah ya amma in ba haka ki aka yi tsaye ba ai babu bayani anna man mata ala kufri wa huwa fi nar babu da ke duk wanda ya mutu akan kafirci dan wuta ne wala tanaluhu shafa'a ceto ba ba zai same shi ba wala tanfa'uhu qarabatu muqarrabin ba zai kasance wanda kana da ka malami ko uba ko mijinki ko matarka ko ika eh, a duk wanda ko wanka annabi ne in mutu akan kafirci ba ka ba shi ba shi ba والله المستعان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي قال في النار أعاذنا الله من النار فلما قفى أي فلما تولى دعاه أي استرده ودعاه فقال إن أبي وأباك في النار هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد أحد عليه ولا ينقص منه شيء ولا يحتاج إلى شيء لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا ما كان يجرأ أحد أن يقول هذا الكلام لذلك لما ثقلت المسألة على العلماء ذهبوا يلتمسون الأعذار إمام السيوطي وغيره قالوا إن الله سبحانه وتعالى من معجزاته ومما كرمه الله عليه أن الله أحيا والديه فآمنا به ثم مات على ذلك وعلى ذلك هو من أهل الجنة وكذلك أبو طالب قالوا كذا كذا في نجاة أبي طالب العلماء لأن المسألة ثقيلة صعبة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفوه بهذه الكلمة لم يجرؤ أحد أن يقول هذا الكلام وعلى اللسان أن يتمسك بالآداء لا يزيد ولا يزيد باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين babin fadar Allah madauki sarki ka gargadi danginka na kusa قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا كما دعا الله يكره قريشا فاجتمعوا لتكتاروا فعم وخص يحقق يكيبنتي ma'ana amma wa hasa wa kana ya bani ka adibin lu'ayyi alhaza ta'limun aw tafsir ta'lim an qizu anfusakum min an-nar kusar kusama kad da kan ku kwata kan ku daga wuta ya bani murrata bin ka'ab hala tafsir aw ta'lim tafsir an qizu anfusakum min an-nar ya bani abd shams an qizu anfusakum min an-nar ya bani abdi mana an kibu an kusakun minan na ya bani hashim an kibu an kusakun minan na ya bani abdi mustalif an kibu an kusakun minan na ya fatimatu an kibi nafsaki minan na fa inni la amliku lakum min allahi shay'a ghayra anna lakum rahiman sa'abullu hadi bagalah ba zan an ba zan iya muku komai ba sai dai akwai zumunci tsakanin mu zan jika zumunci ne makon a bar zumunci sai aka kamanta yanke zumunci da ya bushe ya yi zafi ya kone ya zumunci aka siffata sadar da zumunci kamar abin da ke da danshi ana zuba masa ruwa yana da danye na ma'ana sadar da sai dai manzo Allah ce sai dai akwai zumunci da ke tsakanin mu zan sadar da zumunci amma duk wanda ya zo lafiya akan kafirci ba ni ba shi قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم واشوى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا كما جعلها قال يوسف الصفا صفا وقال يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب سيدنا منزل الله يقرا على اسفا سان ده غوغون سا سان يا كو بني عبد المطلب لا املك لكم من الله شيئا سلوني مما لي ما شئتم duk abin da kuke so ke na kuɗi na dukiya zan iya ba ku amma har aka zo ranar tashin alkiyama ba wanda ba abin da zai tsira da ku sai ayyukan eh? eh. a duniya a duniya ranar lahira magana ta kare za mu zo cikin yankin abu talib in sha Allah قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المقاتل بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك العقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى ربمة من جبل sai manzo Allah ya hau kan wani dutse wani dutse kan wani dutse fa'ala a'laha hajar sai manzo Allah ya hau sallaka nan ya sallaka wani yaje karshen dutsen ya hau kan kuma nada sannan yayi kuwa ya kira ya bani abdi manafa ya bani ya bani abdi inni nazirun ni yake ya ku ya'yan abdi ni mai gargadi ne إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رعى العدو فانطلق يربأ أهله yake ni mai gargadi ne misali na da ku kamar mutum ne ya ga makiya ya ga hatsari ya je yana faman sai ya iyalansa danginsa jama'arsa iyalinsa ya ga hatsari ya ga makiya suna kawo hari sai je yana faman tattara iyalansa yana kare su an yi su فخشي faji ala ya يحتف garin ka kawo wannan ka ɗauko wannan sai ka ga cewa wannan ma zai bata lokaci abokan gaban za su iso sai ka ɗaga murya da yi ya kudu ya sabaha ne ko ka jawo wannan ka jawo wannan ba zai yi ba sai ka kwalla kira duk kowa ya je yace misali na da kuke قال وحدثنا محمد بن عبد ala. قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال وحدثنا أبو فريد محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورحمة منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سئل حتى سئل الصفا فهتف يا صباحا وقالوا من هذا الذي يكتب sai manzon Allah ya je hau dutsen Ya ce yana yafa sabaha da duk maka akali wane ne yake kwalla kira haka qalu muhammad sai aka ce muhammad ne fajtamu ilayhi suka tattaro suka zo fa qala ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan ya bani abd manaf ya bani abd al-muttalib fajtamu sai suka tattaro baki daya fa qala ara aitakum ubani labari law akhbartukum anna khaylan tahruj bi sabri hadha al-jabal akuntum musaddiqiyya da zan ba ku labari cewa ga ga hari an kawo bayan wannan dutse zau gaskata قالوا ما جربنا عليك كذبا suka ce ai ba mu taba jin kai ƙarya ba qala fa inni nadhirun lakum bayna li azabi shadid yace ni mai gargadi ne na ina muku gargadi fa akwai azaba mai tsanani wa qala abu lahab tabban laka amma jama'atana illa li haza sai ce kir da kai abin da yasa ka tara muku abin da yasa ka tara muku kenan ثم قام ونزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيكلا نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مطب كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطفى فقال يا صباحا بنحو حديث ابن أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين باب شفاءة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب الشيخ الله كمير آتي اللهم اهدنا في هديت وآتنا في من وتولنا في توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل وأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم باب الهبة للولد babin da ke bayanin mutum ya yi ma kyauta wa idza a'ta ba'da sai shay'an lam yajuz in ka keɓe waɗansu cikin ƴaƴanka ka ba shi kyauta ma Imam Bukhari ce bai halarta ba hatta ya ajila bainahum wa yu'ti al-akharina mithlahu har sai kai adalci duk sauran ƴaƴan naka ka bika musu wala yushhadu alai, aka ce ba za a yi shaida akan wannan kyautar da ka keɓance waɗansu ƴaƴanka kai ma ba mun gane ko ai babu hibati lil waladi wa idza ata qada waladihi shay'an lam yajuz wa la yushhadu alayhi mun gane ko lam yajuz wa la yushhadu alayhi bai halatta ba ba za a tsaya ba za a yi shaida akan wannan kyauta da kake bai waɗansu ƴaƴan su wa ba sai dai ki ba wannan ka ba wannan ka ba wannan kada ka zabi waɗansu ki ka ba su wani zai ba ƴaƴan wani zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah so nake kai shaida na ba na ware kyauta ba sai manzo Allah ya ce ka duka ka ba su irin haka sai ke a'a yace amma ko kana son duka su yi ma biyayya sai iri ɗaya ce e ni ba zan yi shaida a kan haka ba ba na shaida a kan haka mun gane ko to wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace i'dilu baina auladikum fil afiya adalci tsakanin ƴaƴanku a cikin kyauta ma'ana kada ka keɓe ka zabe wa ciki ka ba su kyauta in kana da hali ka ba su duka baki ɗaya in babu hali sai a yi aike nan sai a haƙura ko to za mu ga abin da manyan malamai suka faɗa ciki kenan dan akwai wa'ansu da suka ce ya halatta a ke wa'ansu a yi saboda waɗansu dalilai kana da ƴaƴa waɗansu suna kasuwanci suna da hali wani ya keɓe kansa yana karatu yake yi almajirci yake yi iya ya zama na abin da kake da shi ba zai isa ka ba su duka ba ya halatta ka ba wannan ka hana wancan ko bai halatta ba ya ya kai shi eh eh eh dalili sai kowa ya shiru ko babu damuwa eh a wannan al'ada ce mutum yana da ƴaƴa duk wani babban ɗan sai bashi gida a masa aure wannan ma ya sha zo haka za a yi masa to ana cikin tafiya ne sai a zo a gaza a ƙarshen wa'ansu sai a samu lissafi ya kare to menene ya yake yin wannan وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من Allah الله كلا دا ميك الله ثبت غري شي يتي اجلوا بين اولادكم في العطيه وي عادل في مكانك يا ابو عشين وهل للوالد أن يرجع في عصيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى زي إمام البخاري في شن إن متن يبا تنسى كوتا زي إيه ساكي داوة يشتيك يهي أمفاني دا أبين دي با تنسى كوتا كوبا زي يبا ya halatta ko bai halatta ba manzo Allah shari'a ta yi hali ka ba mutum kyauta kuma ka zo ka yi amfani da kyauta ko ka karba kyauta da zobe kenan ko ko ko ka zo ka yi amfani da wannan kyauta to amma ɗanka da ka haifa wannan hukunci ya zama ya sha bamban in ka ba shi kyauta daga baya kuma za ka iya amfani da abin da ka ba shi kyautar don manzo Allah ke aisha wa maluka li abika wa ma ya kulu min mali waladihi bil ma'ruf wa la yata'adda amma kada ya yi barna to shine wannan matsala tana bukatan bayani dan an samu malamai sun yi sabani a kai هذا الذي ذكره مسألتان أي وهل للوالد أن يرجع في عقيته شن uba zai iya kyauta da abinda ka ba ɗanka ka sake karba ɗanka fa ba wani sauran jama'a ba ɗanka da ka haifa wa ma ya min mali waladihi sa'an nan kuma da abin da kake ji a cikin dukiyar ɗanka ba da ɓarna ba ya halatta ko bai halatta ba shi ne ce fihi mas'alatani akwai matsaloli guda biyu a cikin wannan magana al'ula matsala ta farko annan aba idza wahaba libnihi hallahu an yarji'a fihi hallahu an yarji'a yace in uba ya ba ɗansa kyauta zai iya karban kyautan kuma fihi khilaf yace akwai sabalin tsakanin malamai fa inda wa ikrima wa shafi'i wa ahmad wa ishaq laysa lil wahib an yarji'a fima wahaba illa alladhi yanhaluhu al-ab li ibnihi yace duk sa'an da ka ba da kyauta bai halatta ka karbi wannan ba sai dai ɗanka da ka ba kyauta ya halatta ka karba ko ka sake amfani da shi وغير abi من الأصول kan عند الشافعي yace kakanni kakat kaka zuwa sama yana da hukuncin uba shi ma iya ba jikarsa kyauta zai iya karba da zarazu da kenan ko ko ko a zai amfani da shi haka imam shafi ya fada fil asahi a cikin zance mafi inganci na zancen tukan da aka rawaito daga imam shafi وفي التوضيح لا رجوع في الهبة إلا للأصول أبا كان أو أما أو أما أو أما أو جدا وليس لغير الأب الرجوع عند مالك يتي أور الإمام مالك إن أبايا با أنسى جوتا فوقوا كبا أنسى جوتا ذات يكربا حتى كما أصول جوكا لأبا فوقوا فوقوا فوقوا فوقوا فوقوا تاكني هاتي سما وأكثر أهل المدينة إلا haka yake hukunci yake wurin imamu malik da mafi yawan malaman a madina illa anna indahum anna al-umma la arju'u aidan mimma wahabat li waladiha yace uwa ma za ta iya karban abin da ta ba danta kyauta idza kana abuhu hayyan ya shara'in in uban kan na raye dan bai zama maraya ba kenan amma har uban kan ya mutu ya zama maraya kenan in ta bashi kyauta wasu su malamai suka ce ba za ta karba ba kuma hada huwa al-ashhar inda malik yace wannan shine zance mafi inganci mafi bayyana wurin imamu malik warwiya anhu al-manu an rawaito wata magana kuma daga imamu malik ya hana wala yajuzu inda عند أهل an tarji al ummu ma wahabat li yatimin min waladiha yace wa'ansu malaman Madina suna ganin mace in ta ba ɗanta kyauta sannan kuma maraya ne ubansa ya rasu to daga baya ko tana bukatar wannan abin ko kuɗin ba za ta iya karba ba kama la yajuzu ruju'u fil itti wal waqfi wa ashbahi intaha wannan haka yake wurin imamu malik da malaman madina to sai ce wa inda ashabina al-hanafiyya yace a wurin manyan malaman ahnaf la rujua fi ma yahabuhu li kulli dhi rahimin muharramin bin nasab yace duk wani dangi ka na jini da ka bashi kyautar da ka bashi ba za ka ba za ka karba ba kal ibni wal akhi wal ukhti wal ammi wal amma kaman da da dan uwa da baffa da kanwan mahaifi ko yar mahaifi wa وكل من لو كانت امرأة لا يهل له أن يتزوجها da duk wacce take muharrama ka ce haramun ne ka aure ta inda ba za ka in ka ba ta kyauta ba za ka yi kyauta da dubi ba ba za ka karba ba haka kuma duk danginka da ya zamo da a ce mace ce ba za ka aure shi ba haramun ne ka aure shi in ka ba ta kyauta ba za ka karba ba wabihi qala tawus wal hasan wa ahmad wa abu thawr an gama da matsala ta farko kenan المسألة الثانية مسألة تبي أكل الوالد من مال الولد بالمعروف وباين على إيكون يهي أمفاني لدوك يرسنسا أما بعد قرنابا يجوز يا حلتا وروى الحاكم مرفوعا الحاكم يروى حديثي لك من الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جده يا تربو لك ما هي أن أطيب anna asyaba ma akala rajulu min kasbihi yace fiyayyen tsarka kan abin da kake abin da kaje kai gumin kai wahalarka da kai tsuruto da hannunka sana'a ce kai aiki ne aka baka albashi sa'annan yace wa inna waladahu min kasbi hakulu min mali auladikum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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهم أو يلهمون يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانة وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن قال حدث القاضي شرح هذا الحديث مندرج في الأحاديث السابقة والأحاديث الآتية آتية إن شاء الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة ويلهمون لذلك بمثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من هبطه القرآن أي وجب عليه الخلود قال وحدثنا محمد بن ابن من حال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي wanda yake da imani kwatankwacin kwayan ashari'ir zai a fitar da shi cikin wutan jahannama kuma ya harbi minan nari man qala la ilaha وكان في قلبه من الخير ما يزن haka kuma wanda ke da imani wanda ya fari la ilaha illallah yana da imani kwatan kwacin burra duk wa'in abubuwa ne kwaya ne alkama burra da wa'annan har a zo kwayan komayya ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين براق ثم يخرج يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين براق ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة إما ذرة ذرة فاما <coughs> ذرة ذرة وينقو مياه زاد ابن زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بسطان قال حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العلزي وحول السند قال وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العلزي قال انت لقنا إلى أنس بن مالك من رواية ya وزن سيدنا انس بن مالك وتشفعنا بثابت muka nemi alfarma ceto da sabis ke muna alfarma mu samu zuwa wa fanta haina ilaihi sai muka je wajen anas wa huwa yusalli muka sami shi yana sallah abduha yana sallan duha fasta azana lana sabitu ke sabit ke neman mana izini fadakalna alaihi sai muka shiga wa ajlasa sabitan ma'ahu ala saririhi da suka shiga anas na sallan walha sai ya kira ya jawo ana a ki da shi kusa da shi kan fa qala lahu sai ce da shi ya aba hamza inna ikhwanaka min ahli al-basra yas'alunaka yace ya kai abu hamza kunya ana ɗan uwanka na kasan basra suna tambayanka suna son an tuhaddisahum hadithan shafa suna neman kai musu hadisi ka karanto musu hadisi shafa'a قال سيدي حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو السند السند حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم ضمن الصحابي وهي كيف جوانا زي صحابي قال يتي إذا كان يوم القيامة إن أكوى إجري رانا تاشن القيامة ما جنات بعضهم إلى بعض sai mutane su hausunu su cakuɗa hankali ya tashi kowa ya ruɗe فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك sai ya zo sai a zo wajen annabi adam sai a ce da shi ka nemo ma zuriyarka ceto ƴaƴanka da jikokinka fa kulu sai annabi adam ya ce abul bashar kenan sai ce lastu laha ba matsayina bane wannan ba zan iya ba walakin alaikum bi ibrahim alaihi salam fa innahu khalilullah a shi annaba da manzannai ba hasada suke ba wannan sai shi tun da ya shiga kofin ba mai shiga wannan shi ne kamala wannan shi daga shi shi ne daga shi an kulle kofofin wura annabi adam ya ce ku je wurin annabi ibrahim khalili ne na Allah barkin sarki wata kila zai iya fa ya'tuna ibrahim fa yaqulu lastu laha sai annabi ibrahim ya ce wannan matsayin ba matsayina bane wannan matsalar ta fi karfi na walakin alaikum bi musa alaihi salam shawarar da zan ba ku je wajen annabi Musa fa innahu kalimullah kowane annabi zai ce jawar annabi kaza ai Allah ya zarga da shi ai ba dai Allah ne ai Allah ya maka kaza to kai ma wannan annabi kai ma Allah ya maka ta daraja amma sai ya da ya ce ku je wajen wani wakili shi zai iya to ina aka samu asalin mutane su zo wannan shi ce tun da ya shiga kofar ya kulle da shi Fatimul Auliya wannan shi kadai ya iya wannan ba ma'ana ba wanda ya da wani ba wanda ya da wani wannan duk suna nuna cewa al'amura duk ana gina su kan kuskure kan jahilci kan rashin ilimi kan son duniya Allah ya fa innahu kalimullah fa yukta Musa fa yaqulu lastu laha ولكن Isa بعيسى عليه السلام فإنه روح lahi. وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى ماذا الله كي سيأذومني فأقول سينتي النبي آدم سيدني لست لها النبي إبراهيم سيدني لست لها النبي موسى لست لها النبي إيسى لست لها ماذا الله سيدني أنا لها أنا لها in manzo Allah ya faɗi haka shikenan sai sai a sa wani a sa wani wani sune almajirai na wani sune masu bin sunna wani sune kaza kaza su suka yaki da bid'a a a ce fa an tsaliku sai na je fa asta'zinu ala rabbi sai na nemi izini wajen ubangiji na fa yu'zanu li sai ayi min izini fa aqumu bayna yadayhi sai da tsaya gaba ga zatin Allah fa ahmaduhu bi mahamida la aqdiru alayhi al'ana yulhimuni billah magana ta shi na jin tsaya sai na yi ta yi Allah maɗaukacin sarki godiya da yabo da kirari da waɗansu kalmomi na nau'o'i na kirari yanzu ba zai iya yin su ban san su ba ba ba a sanar da ne su ba sai ran nan a wannan lokacin za a yi min ilhamin su faɗi kaza faɗi kaza faɗi kaza hmm. ثم أخر له ساجدا فأنا نفاري نيس جدا لما قلت الله مدى وكسر فيقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول صينتي ربي ya ubangiji na ummati ummati sai mu tsaya nan ko rannan annabi arabi yake yana ta kansa ne annabi nuhu yake yana ta kansa ne ba al'umma maganar al'umma annabi adam ala annabi nuhu a maganar al'ummarsa sa ba ta taso ba su inda suka shiga jirgi balle wanda suka suka suka suka lalace annabi Musa zancen al'umma ka ta taso ba maganar al'umma ka ta taso ba annabi Isa zancen al'umma ka ta taso ba kowa na ta kansa ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kansa yake bayyana ummati ummati wai me kenan al'umma ta al'umma ta al'ummar da manzon Allah yake faman kare su ranar lata su ne aka zo ana wulakarta Allah ba ka jagorancin al'umman annabi an ba ka aljanna kenan ka samu musu wutar lantarki ka samu musu ruwan sha ka samu musu asibiti ka samu musu abinci ka samu musu zaman lafiya kai musu aiki da shari'a wannan al'umma da kuke kaskantawa manzon Allah na jin zafin haka in ya ga abin da kuke zai ji zafin haka dalili waɗannan al'umma al'ummar manzon Allah tana farawa tun daga sayyiduna kan sayyiduna abubakar har zuwa karshen musulmin da zai mutu kan tashin alkiyama sune ummatul da'awa da ni da kai da mahaifiyata da mahaifiyarka da mahaifina da mahaifinka da malamina da malaminka da malaminka da shehu mu da shehu kowa dukkanmu muna cikin wannan al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ummatu da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya ga da wasa an gallaza mana ba ya sai ga da wasa an takura ma mutane ba ya sai ga da wasa ai ko uhur sha'anin su ba ya sai ga da wasa kun ce kun kafa demokradiyya sun ce demokradiyya suna son shari'a ku kuma kun karya ta demokradiyya wannan al'umma duk wanda ya mata abin da ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man tawalla shay'an min umuri ummati man taw manzon Allah yana kishin al'ummarsa yana jin mata zafi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi alaykum bil mu'minina raufur rahim wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya dijinci wani al'amari na al'ummarsa fa alaihi ya takura musu ya gallaza musu ya uzura musu ya hana su yin shari'a ya hana su ruwa ya hana su wutar lantarki in yana iyawa ya hana da gangan don san maslahar kansa ya hana su zauna lafiya ya hana su kaza ya hana su kaza manzon Allah ya yi maka addu'a kowane ne kai ce Allah ya takura maka ya gallaza maka wannan addu'a ta manzo Allah tana fara tun daga kai shugaban kasa har mutane shugaban kasa ministoci gwamnoni kwamishinoni eh, jamoni kansuloli har kai da iyalanka a gidanka duk sa da aka yi magana ta ana ta murna ana ta jefa wa kan su wani ne ai su gwamna za su shiga kaza ai su sun shiga uku kai da al'umma ko kasuwa rumfan kasuwa kuke da shi kana da mutum uku hudu ta karkashin ka in ka gallaza musu Allah zai gallaza maka wannan addu'a ta manzo Allah ta ba ta ta masa yace man tawalla duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma sa'annan ya takura musu ya gallaza musu manzo Allah ce shaqallahu alayhi labari kenan manzo Allah ce Allah zai yi zai tsananta mishi labarin manzo Allah ba zai taba yiwa da zama ya zama kariya ba gaskiya gaskiya ne za na wata riwaya fashkukin lahumma alai wata riwaya manzo Allah ba da labari haka al'amari zai kasance haka zai kasance wata riwaya kuma manzo Allah addu'a yake Allah kai ma ka ta ka takura masa ka gallaza masa yasa duk sa'an da ka waye gari kana jibintar al'amari na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai wannan al'amari ya kai ka aljanna ko ya kai ka wuta ko ya sa ka samu rahama ko ya sa ka shiga azaba dalili ranar tajin alkiyama kowa na bada manzanni kowa yana ta kai na ta kai na manzon Allah yana ummati ummati ummati ummati a kasashen musulmi mutum nawa ne ake bacci a cikin dare ba ruwa ba wuta ya'yanka na kuka ka san uwa ka cikin aita ma haka take ka san uwa yana so sai na fifita da kai da matar kana kowa na ji sai dai a ce sai wani da wani da wani da wani ina ka zama lamarin ina mutane za su samu kwanciyar hankali ko yaya za a yi ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi a ji daɗin rayuwa kowane da ta zaɓe ta shugaban kasa kai a kama ta isa ta zama shugaban kasa ba sai da a talakawa kana zama shugaban kasa sai ka manta da talakawa kowane da ta zama shugaban kasa kuri'ar a bata isa ta sa ka zamo ba sai da kuri'an al'umma talakawa tana ɗaya da wanda kuma da su kowane ne kai gwamna kuri'arka da mu mukarrabarka ba sa isa ta sa ku zama ka zama gwamna ba sai da kuri'ar talakawa ku sai kuma da kada ne sai kuma ta da da dare kan mulki sai kuma ta da su haka commissioner haka chairman ba ga shi za a yi zare da zaben chairman ba ba ga suna yawo suna roƙo suna ba da bada to shi shikenan tana zama wata mu kuma sai kuma ta da al'umma akwai wata rana da za a zo ranar tashin alkiyama amana da zumunci su tsaya bakin kofin aljanna haka manzo labarin-labarin ya ce a wata kofa a dama ta aljanna amana sai ta tashi ta tsaya zumunci ya tashi tsaya da ka zo baka da kunya ne za ka shiga aljanna kace amana da ka da kunya ne za ka shiga aljanna wanda ya zagaya ya zo kai da kake ka saba ka saba da zumunci a duniya so nawa kana da kuɗi kuma ka gawon ka babban ka gwaggon ka ne gidan ya rushe ka taba gina musu har ga biya musu kudin albashin kudin gida shekara biyu shekara biyar ka ga ba su abinci shekara ɗaya ka sai musu taimaka musu eh, ya sadar da zumunci kai ma ka baka da kudi ka je ka gaishe su in ba ka sadar da zumunci wannan kubar da kana zuwa ki kore a wannan lahira da ake fara ne manzo Allah na cewa ummati ummati yana jin al'ummar ka kada su shiga wahala to don wanda ya saka al'ummar manzan Allah wahala ne makomanta a lafiyar fa a kulu rabbi ummati ummati fa yuqalu sai ta ce fa man kana fi qalbihi misqalu habbatin min burrati aw min imanin fa akhrijhu minha sai je ka duk wanda ke da imani ko man kankanta ka fitar da shi daga wutan jahannama zancen takura ma al'umma annabi ba sai shugabanni ba ko malami ne kai za ka karanta da almajiran ka takura mu ko malami ne kai ya zo yace ya shiga cikin wani hali me muka ce je kai raka a me muka ce je kai raka abi je ka ja ya lifin miliyar eh ka galla zami ka takura mishi ina ka san wannan daren lailatul qadr dare ne mai daraja ga masoyiyan manzon Allah matar annabi na na Aisha wacce take ita ce budurwar da manzon Allah ya aura ita ce su in na dace da lailatul qadr me zan faɗa manzon Allah ce ki ya rafi ko nake da na ya ce ki a dubu sauki da abin da ya so zan manzon Allah za ka yi shi da su zai ce ki ce Allahumma إنك عفو تحب العفو فاعف waye zai je wahala farar wannan amma kai kan kanka malam abinda ba za ka iya ka zauna ka ce ya kaza dubu kaza ko ya sallah raka a dari ko dubu kai kanka ba za ka iya ba wallahi waye zai sallah raka a ɗari raka a dubu a ke dare sai an baka abu mai wahala ka je a ai baka da ka cika adadin da bukatar tafiya to shi ba zai iya cika dabaru ne na tsanantawa na cikin komai a kowane hali aka baka shugaban makaranta ne aka baka darakta ne aka baka menene ne duk yadda za ka yi sai ka ta neman mutane sauki da sassauci daidai da mutukan juma'a daidai da sallar daidai da komai da komai matukan kasan za su gallar za ka za musu sai ka sassauta yadda al'umma za su ji sauki ko da ilmantar da su za ka mun gane ko duk abinda za ku ta takura ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya roka maka Allah ga yadda za ka zama Allah ya kiyaye فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل تؤطع واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأسأل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ويقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي ويقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفأل سلام أنت الله يجي إلى صهود da a ce manzo Allah na zai yi da kansa yayin tun farko zai fitar da duk ba haka bane amma abin da aka ce mai je shi adadin da zai fitar da su na ya dawo sa'an nan ya sake roƙa a ce an baka izini ka ka kaza da kaza kaza kaza ya har su waye zai ce duk koma ko magidansa sai abin da suka dama shi zai cece su ainihin tun sai ka nemi izini sai Allah ya sai ka nemi izinin Allah ya baka adadin wanda zaka fito sai Allah ya baka ba adadin ba a'a zatin wanda zaka fito sai Allah ya baka mun gane ku هذا حديث هذا حديث انس الذي انبانا به وخرجنا من عنده يجي wannan shine hadisin da ya ba Anas da ya ba mu labari وخرجنا من عنده sai muka fita daga wajen Anas فلما كنا بظهر الجبان da muka kai wani wuri da ake je da shi zarin jabban kulna law minna ila al-hasan din da mun muna tafiya sai muka kai wani wurin kace ina ma da mun je wurin al basari a lokacin al basari yana koyi ya ke da kanshi yana koyi saboda tsoron al ibn yusuf al-saqafi ya yi masa azaba ya gallaza masa wani lokaci ne akan samu lokaci haka Allah ya jarrabi bayan sa wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yaqdir ya jarrabi bayan sa a sha wahala a sha wahala wani lokaci kuma sai ga Allah ya kawo sauki a dan sarara to sai aka samu wani lokaci shugaban musulmai shine Hajjaji dan Yusuf to duk wanda suka zama karkashin sa Allah ka san abin da suka iya gana musu Allah ya kiyaye to a lokacin al-Hasan al-Basri yana nan koyi sai ce ina ma ga mun bi wurin al-Hasan al-Basri fa sallamna alaihi mu gaishe shi wa huwa mustafafin fi dari abi khalifa yana nan koyi a gidan abi khalifa قال فدخلنا عليه وسلمنا عليه وقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة مغيشش مكتياك أبو سعيد دقا وجن أبوك أبو مكي فلم نسمع مثل حديث مثل حديث حدثنا في الشفاعة ومتبج وانا حديث من فاتر وكمان حديث من فاتر فأمنا أتكين كيتو قال إيه قال هي وكانت كفاءة من نجي فحدثناه الحديث سيمك مثلا حديث فقال هي إيه كفارة كفاءة كفاءة من نجي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع سيأنا سيتي تبت ya karantar da mu wannan hadisi shekaru ashirin a lokacin yana da cikakken karfin hankali da kwakwalwarsa bai kara bai ne lokacin yana da karfin hankali da kwakwalwarsa ya karanta muna ya karanta muna shi daidai amma yanzu wala kad taraka shay'an ma adri ana tiya shehu au kariha an yi yuhaddithakum wa Ya ce shekaru ashirin baya a lokacin yana cikin yana cikin yana cikin karfin hankalinsa a kwakwalwarsa da komai ya karanta mana wannan hadisi amma yanzu dangane da yadda karanta mana hadisi akwai abubuwa da malam ya bari mantuwa yayi ko ko a'a yana sane yana sane baya son ya faɗa muku ne don ku je ku dogara kan wannan abubuwa ku ci tashi ku yi aiki fatattaki da kurna lahu haddathana haddathna zan ka ce ka faɗa mana mana ka karanta mana wannan abubuwan fa zalika sai alhassan al-basri sai dariya wa kala sai yake kulikal insanu min ajali dan adam bai na son gaggawa ma zakartu lakum hadha illa wa ana uridu an uhaddithukum ai abin ne yasa na tana muku wannan so nake na karanta muku hmm. na karanta da ku wannan da kuma kai gaggawa kace na faɗa muku da ba na son na karanta muku ai sai na bashi shi sai na koyi ko kuma arji'u ila rabbi sai ƙara musu yake wannan kalmar tana cikin abin da malamin ta sai ce sa'an na koma wajen ubangiji na sai rabi'a له فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك na hudu zai ya ubangiji kai min izini cikin duk wanda yake la ilaha illallah ya ka ce a a ba ma izini ba au kana za zaka ilai walakin sai Allah da manzo Allah cikin na hudu abinda sai na ana sai faɗa musu kenan an ce ka je ka faɗi wanda je wanda ya faɗi la ilaha illallah yana da aikin alheri ko da kusan kushin kwayan gero ne ko kwayan komayya na hudu a cikin tsarin da Hassan al musu sai ce ai manzon Allah da yake na hudu sai ce ya manzon ya Allah ba ki sarki a yamin izini ga duk wanda ya faɗi la ilaha illallah magana ta kai ba sai an samu aikin alkhairi kwayan kumayya kwayan zarra kwayan masara kwayan menene kwayan menene ba za a ce a wannan ba matsayin ka bane ni zama nan akwai abin da maza Allah zai nema ba a bakin waye isa ya nemi ya ce shi zai abin da ya gana ma to me yasa Allah ya hana manzon Allah ne bai ba ki wannan ba sai ce walakin sai da cewa wa izzati naran sai da buwaya wa kibriyai da girma da cika da isana wa azamati da girma na wa jibriyai da ta. wanda Allah ya ce da wannan ke a'a wannan ba ba ma wannan ba ba aiki ta bane wannan na sai da izza buwaya ta wa kibriyai da girma na da cika da isa wa azamati da girma na wa jibriyai da kahariya ta da nake kahar nake nuna ma kowa da tilas kahariya ke la ukhrijanna man qala la ilaha illa allah wallahi zan fitar da duk wanda yake la ilaha illa allah ma'ana duk wanda ya mutu akan musulunci za a fitar da shi ma'ana ba zai dawoma ba a cikin قال فأشهد على الحسن يتي ما شهد الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو خيان عن أبي زهراء عن أبي هريرة قال utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman bi lahmi abu hurairah ce wata rana an kama manzon Allah abinci da nama faru fi a ilayhi bira sai aka tsaga karfata aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi cin karfata wa kanat tujibu manzon Allah ya fi son wannan bangaren nama fana haka min ha na kasar manzon Allah ya ciza ya ciza nama fakala sai ke ana sayyidun nas yawmal qiyamah ni ne shugaban mutane baki ɗaya ranar tashin kiyar wahal ta na bima zalim ko kun san me yasa a ya kasance yajma'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid fa yuslihuhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar Allah zai tara alita baki ɗaya ranar tashin kiyama a farfajiya ɗaya duk kowa na jin abinda ake bada yana ga ana gane ana ana yana gani kuma ana jin sa yana jin wata shamsu rana ta sassauko ta zo kusa da kowa na jin zafi ya yi gumi faya bulugun nasa min alhammi wal karbi ma la yusifuna sai al'umma baki ɗaya mutane su zo su shiga cikin takaici da bakin ciki da fatin rai abin da ya fi karfin shi da lafi ya ɗauka wa ma la yahtamiluna fa yaqulu ba'd nas li ba'd ala tarawna ma antum fihi sai sashi su ya faɗa masashi ba ganin halin da muke ciki ala tarawna ma kad balagaku ba ka ganin halin da muke ciki ba ka ganin abin da ya kai mana ala tanzuruna man yashfa'u ina ila rabbikum ba za mu binciko wanda zai muna ceto ba zuwa ubangiji fa yaqulu ba'dun nas li ba'd sai wa'ansu su dawo cikin hayyacin su sai su ce uktu adama mu je wajen adam ku je wajen adam fa ya'tuna adama sai su zo wajen adam fa yaquluna sai su ce ya adamu أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك في روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك أنت أولى النبي عدد يا آدم كيني أضمه كي الله هل يتشيك لها الموسى يا موسى هوي يتشيك يتشيك ملائك أسكي دوانا درجة هذا أكي بك آدم أي كما دا يتشيك يتشيك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ka neman mana ceto daga ka ba ka ganin halin da muke ciki ne ala tara ila ma kan balagana fa yaqulu adam sai adam ya ce inna rabbi abinda nake so ku sani yau ku ƴaƴana ne ko jikoki na ku ne ƴaƴan adam ko jikokin adam abinda nake so ku sani yau shine inna rabbi lallai ubangijina badibal yawma ghadban ghadban lam yadda qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu wane mu kai da aka zo ne wani fito a wajenka sai ka saka muku wasu barazana yake wallahi ubangiji ubangiji na yayi fushi yau bai taba yin irin wannan fushi ba har aka gama taruwar duniya kuma daga wannan fushin ba zai kuma yi irin wannan fushi ba to ya fushin yake ke, ba dama kenan sai wa sai wa ne ba dama ni ma ta kaina nake yau wa innahu cewa kuma shi ubangiji na nahani an shajarati fa asaitu ya hanani ya hana ni kada na kusanci bishiyar fa asaitu nafsi nafsi yau ni ma ta na ne kuskure kwa ne kuma kuskuwar nan laifin da adam ya yi ya ce فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه wannan magana an gama da ita tun daga zamanin annabi Adam wannan magana an gama da ita har zamanin manzon Allah aka zo ana karanta a cikin alkur'ani amma duk da shi annabi Adam yake wannan kuskure da nayi yau ta kaina nake in na samu nasira ni ma yau ku bukata da kabiya na ji daɗi ba ta ku nake ba ku ƴaƴana da da jikoki na ku je ku kai abin da ku kai ni na sa ku yi ni na zo ka ta kawo ni kana da kake so ni ne kai ya ce nafsi nafsi ni ma yau ta kaina nake in zahabu ila gairi ku je ku nemi wani na in zahabu ila nuhin faya tuna nuhan faya kununa ya nuhu an ta rusu rusul ila al'arzi wasan maka Allah abdan shakura ya nuhu kada farkon manzo a doron kasa kuma Allah ya baka sati da digirin girmamawa yace abdan shakura an kai ka baka da wani ban baka da wani jin tsoro kenan yau ikwallana ila rabbi ana tara ma nahnu fihi ana tara ma qad balagana fa yaqulu lahu sai annabi nuhu yace musu inna rabbi قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله wa innahu cewa shi yadda al'amar yake tad kanat li da'watun biha ala qaumi nafsi nafsi addu'a ta da ni kuma na yi mamutane na a duniya wannan addu'a ta zama ke nan yau ni ma ta na nake izhabu ila ibrahim ku je wajen ibrahim sallallahu alaihi wa sallam fa ya tuna ibrahim fa yaquluna أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كظباته نفسي نفسي يفعل أبوه ليه يتيب fa'alau kan fa'alau kabirun hada fa kalin kan yanki kuna hada ya kalli wayannan kurakure guda uku sai ce saboda waɗannan matsalolin ni ma fa ta kaina ila ila musa abubuwan da ya fada duk malamai sun kawo da suka ce babu karya a cikin ko da amma ya ce wannan abubuwan kurakuran yau ne ma ina tsoro ta kaina ne ina ga kai da kake shakar shugabanci kana karya kuna yaudara ku ce za a yi kaza ba za a yi ba ina kai da aka san danka amana hannu ka kai ma talaka karkashin mai gidan kai na kusa amana kai na kai karya ina da kaza kaza kaza kare rai guda nawa ake yi sa'an nan ce sai ku je wajen Musa فيأتون موسى تسجوا موسى وجه موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا ويقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها ما كشف ثم بعثي من بعثي من قتل مدينة كشف ثم بعثي من كيف كيف كيف yace wannan ba wai yana neman shugabanci ne ya je tara kwaya da wiwi da giya da kuɗi ya ba ɗan kaza a je a yi tare tare a'a ba abin da yake nan a'a kuskure a ƙasa ba wai cewa ya dan ya samu mulki a kashe kowa ne ne ba a je a yi tsafi a je a kashe dan adam a je a yi duk wannan ba wannan ya ba wannan hanya biyu ba ko daya abin da yake duk kai makama addinin Allah ne amma saboda wannan kuskure yace wallahi tallahi nafsi nafsi izhabu ila isa ku je wajen isa fa yatuna isa fa yaquluna ya isa anta rasulullahi wa kallamta an-nasa fil mahdi wa kalimatun minha alqaha ila maryam وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى فالنبي تسيبك تولي فيه abin da zai ke musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu wa lam yadhkur lahu dhanba bai faɗi wani laifin da yayi ba nafsi nafsi amma duk da shi yake yau ni ma duk يا بشر القرآن أأنت قلت للناس أن اتخذوني وأمي إلى غير من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانك